Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna Mafarkin Farida, kashi na arba'in da 48 na marubuciya Asma Baffa, wanda yake zuwar muku a cikin wannan channel tamu mai suna Dandalin Hausa Novels, wanda ni Mama Hanim nake karanto muku. Gidan ba ko tsinki a ciki abinci ma a gidan sai da abinci suka siyo. Rana a saman bedishi suka kwanta kawai. washe gari kuwa kuɗin belloti dubu ɗari biyu ya cire ya samu ya samo musu katuwar katifa da tarkacen kayan girki sai abin da ba a rasa ba kayan abinci suka siyo daidai gwargwado sai kuɗin cefane da suka rage haka a ciki sai da aka sake turawa hajiya kuɗin abinci dubu biyar gidan nasu ɗakuna uku ne da falo kowane ɗaki da toilet ɗinsa ga sito da kicin da kamfan gidan ya haɗa har da flowers ga wajen parking wanda zai ci motoci uku. Ko'ina ya sha intalok ga tayarsa har jikin bango. Gida ne ba na wasa ba. Belloti ya ce da zan samu kuɗi gidan zan saye kawai ya koma namu. Farida ta ce gaskiya ya yi wallahi ba mu da kunyar kowa. Yanzu da a ce akwai furnitures yaushe zan hana kowa zuwa. Ko na ce wa malam mun yi sabon gida ya yi min furnitures ɗina na aure. Allah kiyaye ni zan biki da kuɗina. Suna haka Manal ta kira Farida. Daga ta ta ce, "Anti mai duniya, kin bar ƙauye ne?" Farida ta ce, "Ai mun koma gida." Manar ta ce, "Mu fa har yau muna Bauchi." "Me kuke yi?" "Muna hotel honeymoon muke yi." "Kun shiga uku wallahi." Dariya Manar ta ce, "To ki bani account." Yarima zai miki kyauta. Farida farin ciki ya kama ta ta ce, "Ki ce ina godiya, kar a yi min ƙaramar harka." Manar ta dariya ta ce, "Yana jinki, yana jinki ma ai." Nan Farida Dan Farida akwai son kuɗi ta san yanzu ta barke ta ta zance. Farida ta ce to me za a fasa? Duk wanda ya ce baya son kuɗi ai ƙarya ya faɗa kowa yana son kuɗi. Yanzu idan ba ka da shi babu mai harka da kai idan kana da kuɗi ko ba ko ba za ka ba da ko sisi ba haka za ka ga ana ta ƙaunar ka ana ji da kai. Mana tana dariya ta ce ai na yi zaton kin manta da harkar kuɗi ne. wallahi manar kin raina ni da yawa sai na faɗa wa yaya Yazid a gaban Fuzel kike min haka ko ina mijin naki manar ta tambaya Fuzel da gajiya an tambayi Belloti ya ce ta baki akawun ni bana son gulma manar dan ta kani Fuzel ta ce ba wa yaya Belloti mu gaisa dan yayan mu Allah sarki manal ta furta Fuzel yana saman kujera tana kasa zaune sa kafa a wuyanta ta da danna kanta ƙasa. Manar ta saki kara amma bata fasa tambayar Belloti ba. Ta ce anti kin yi dace wallahi. an ban san billoti ya kai haka ba sai ranar nan wani santalele da shi an ta ana holewa Farida ta ce ke fa munafuka ce wannan shi yasa ba na ɗaga miki kafa wannan tana jin belloti yana cewa suwiti zo ki gani ta Muhammadu belloti mai komai dozin mana ta dinga dariya ta ce ina jira na kawar ta kashe wayar tana faman dariya Uzal ya kalle ta kawai ce sai kin haifar min jariri ya faɗo yana sheka dariya ko ki ta dariya ke ɗaya Manar ta ce wani suna ne na ji yana gaya Farida shi ne ya bani dariya. Shi ma fuzal dariya ya ce to ya ji daɗin aure ba dole ya kira matarsa da kowane suna da ya mishi daɗi ba. fuzal nan take tura Farida dubu ɗari biyar. Farida sai murna take ta sake kiran mana ta ce ki bashi ne mishi godiya. fuzal ya ce ki ce kawai na amsa ni ma na gode. Tukuicin kwaɗa min botiki da watsa min ruwan da ta yi. Fariya ta ce, Ina jin sa, ce ya haƙuri. Tana ta dariya. Manar ta ce, An gama mai injin dab, sunan da ta ji ɗazu beloti, ya kira ta da shi. Lokacin Fuzel ya gaji da halin Manar, tana ta bashi dariya koma bedroom ya kwanta. Yana so ya yi bacci in ya biya mata, ya san ba baccin za ta bashi ba. Shigowa ta yi ya ce, Don Allah karki zo ki hana ni bacci. Ke kwata-kwata ba a zama lafiya da ke hannunki baya zama kurin Dariya ta ta ce, Ai kuwa sai na zo in dai ba wani Ai sai na zo tunda dai ka nuna ma ba ka so na zo. Ni ma fa kwanciya zan yi na yi bacci. To don Allah ki tafi falo ki kwanta sabida yau fa azumi nake yi. Azumi shi yasa dama dai inda na zauna kake wani korata. Ai yau sai na ɓalla azumin nan. Tunda dai baka faɗa min ba. Dariya fuzal ya ce, don Allah ki haƙuri, kina gani fa kusan karfe biyar na kusa samun ladana. To me yasa baka faɗa min ba? Ka ce za ka yi azumin nafula. Ai ya kamata dai ka faɗa min. Zuwa ta ta tsalle a gadon ta wuro ai kuwa ya jawo fulo ya rufe fuskarsa. Cakulkul ta hau mai tana jan shi. Ki yi haƙuri don Allah ki tashi ki tafi. Nan gaba zan riƙa faɗa miki. Ganin ganin ba kyale shi za ta ba ya yi mata fuska wai ya mata barazana amma ina tashi ya tafi aiko ta jawo rigarsa ta ci kwikwiye dole ta bashi dariya ya hau shirin dariya inda ta dage wa Allah dole sai ta balla mashi azumi ficewa ya daga ɗakin da gudu ya rufe ta bai dawo gida ba sai da aka sha ruwa ya alwala ya wuce masallaci kwankwasa mata yi ta ce waye ki bude jin muryarsa ya sa ta bude tana cewa oyoyo an bebi Kallo ya bi da shi yadda ta yi wani kyau na musamman sanye take da wata English gown. Iyakarta kasan gwiwa, mai siririn hannu ce. Kunya ta ji yadda yake binta da kallo ya ce, To yanzu ki zo ki karya min azumin ko? Jawo ta yayi mana ta ce sai da ka gama shan ruwa shine zaka ce mini wani yanzu in karya min azumin dan Allah kar ka karaso ma ka je ka siyo min kifi shi nake so na ci anjima. Tun da sai an jima ai sai mu je mu ci a can ko? Shi kenan ta furta tana jin kunya yadda yake binta da kallo. Ta ce menene kake kallo na haka? Kin yi kyau ne da yawa kayan sun yi miki kyau sosai. Juya na gani, juyawa te tana murmushi. Ya ce wow kin yi kyau rigar nan ta karɓe ki. Manar har da cewa na ji daɗi sosai. Kuzan ne ya fara dariya inda ya ji ta wani maƙale murya tana ƙara cewa ta gode. ya ce wallahi baby kin lalace da yawa. Dariya ce ta ce dama ai ka san mu 'yan ƙauye idan muka tashi ba mu iya lalacewa ba tunda a na kika lalace ai shi kenan haka ake so dama abin da nake so kenan cewar Fuzel. Ɗaukan te ta ce me ka ci ne yau fresh milk kawai sai mun fita zan ci abinci. Wanka ya shiga ya fito ya je sallar isha ya dawo yana dawowa malar ta sakare cikin wata doguwar riga ta tamfa mai aljihu da kwala. Ta yi kyau, fuskarta ta fito a babbar yarinya. Fuzel kuwa wani ɗanyen yadi ya saka ruwan ƙasa sun zuba kyau. Hannunta ya rike suna fitowa. Wata dalleliyar mota da ke ajiye a hotel ɗin. Baka suka shiga, shi ke direbin da kansa suka je yawon shakatawa suka dawo. Suna shigowa bedroom kafin Suna shigowa bedroom ta tafi ta kwanta ta ce wallahi na gaji sosai. Duk yawon nan da muka yi a mota muka yi ba wani wajen muka je ba amma yanzu kin koma Langwai sai ki ce wani kin gaji. To ai ka ne da gani yake gajiyar da ni. Yau kuwa su Falaki sai murna suke malam ya yarda ya canja musu sunaye. Falaki ya koma Suhail, Masatura ta koma Arfa, Sa'iha ta koma Suhailat, alhakatu ta koma Rauda. Har a school an canja musu suna yanzu duk wanda ya kira su da sunan da ba sa yarda ma su amsa dole sai ka kira su da sabon suna. Hajiya kuwa ta haukace duk ta lalace jin malam ya manta da ita har yana neman auren wata bazawara. Hajiya har da kuka tana da damar halayenta. Hakan ya sa ta shiga kiran malam a waya amma ya ƙi dagawa. Kunyarta ta danne ta zo har gida tana kuka tana ba malam hakuri. Duk ta rame ta lalace. Sarfa sai malam suke ba hakuri, amma malam ya ki yarda. Hafari da sai da ta kira waya tana roƙonsa don Allah malam ka yafe mana abin da muka yi maka. Malam ya yi mamakin canjawar Farida ba ƙaramin farin ciki ya shiga ba. Lallai aure rahama ne, wai Farida ke ba da haƙuri. Bai gama mamaki ba sai da ya ji ta ce ya nema mata yafiya wajen yaya Yazid. Malam saboda haka ya ce ya yafe musu kuma zai dawo da Hajiya amma sai ya tabbatar ta daina kazanta sannan kuma dole sai ya ƙara auren shi. Farida a hakan ma godiya suka yi. Kullum da Fuzel ya ba wa Farida Kudin da Hafizat ya ba Farida da shi suka zuba furnitures a gidan masu kyau 'yan mu Najeriya amma kalar na 'yan gayu, sannan Bello ya fara aikin sa a gidan mai, yana ta kwazo ga rukun amana ba zalunci yana samun kuɗi, sai abinda da Farida take so. Sai lokacin Farida ta fara kiran ƙawayen su Walida tana su da yaushe za su zo ne, sun ce za su samu lokaci su zo. An tura mata ankon Rumaisa da Shukura, tuni Bello ya siyo mata aka kai ɗinki. wajen haɗaɗɗen telan su. Bello kuwa tun da ya fara samun kuɗi kusan kullum sabon kaya yake sakawa, ‘yan daidai ƙarfinsa yake siya, ƙananan kaya da manyan kaya. Haka Farida komai ya gani idan ya masa sai ya siyo mata. Bello yana ofis a gidan mai wata Ibo ta sha ƙananan kaya sun mata kyau. ‘Yar gayu da ita ta faka a rantsasiyar motar ta za ta sha mai. Bello ya ta ya ga kayan sun masa kyau. Fitowa Bello ya har wajen da ɗan Turancinsa ya tambaye ta, “Don Allah ina kika sayi kayan nan?” Murmushi ce ta ce, “Ai a Sabon Gari ta siya, botik ɗin ƙawarta ta ba shi adires ɗin wajen.” Bello sai ya je can ya siyo wa Faridansa har da wasu kalolin yana komawa gida da su. Ya shiga karfe takwas ya iske Farida ta sha gayu cikin wani cikin wani wando tirikwata da riga mai siririn hannu. Gashin nan ya sha gyara ta yi wani fresh, kowa ya kalli Farida ya san tana jin daɗi, yanzu ta yi wani kyau. Belloti a gabanta ya tsaya tare da riƙe haɓa ya kura mata idanuwa, ya tsaya kamar gunki. Dariya ba Farida ta ce bebi mene haka kamar gunki. Bai kula ta ba ya ci gaba da kallonta kuma bai motsa ba. Gida ya sha gyara sai kamshi yake ta ko'ina. Farida ana kallo a wata plasma TV, katuwa. Mikewa ce ta ce bari na kawo maka ruwa. Bullut ya washe baki ya bi Farida da kallo. Farida tana ta farin ciki jin daɗin yadda Bullut yake kallonta ta san ta burge shi. Zuwa ce ta kawo mishi zoɓo mai sanyi bai sani ba masu sai da ta ce baby kin yi kyau ne sweetie karɓa tai karɓa yayi ya sha yana na gode Sai da ya sanya makoshin sannan Farida ta ja shi daki ta ce mu je a yi wanka. Belloti ya ce sauri zan yi na yi wankan nan yunwa nake ji. Farida ta ce ga kirki can mai shegen daɗi na maka abin da ka fi so. Ta ya shi ta yi ya cire kayansa sannan ya shiga wankan. Ta ce ko in zo in taya ka nawa kar ki bata min kwalliyar nan da kika yi yanzu zan fito. Tun da Belloti ya fara samun kuɗi yake tura iyayensa kuɗi wanda za su yi kayan abinci. Sai haushin Farida suke ji sun san tana can tana karɓe karɓewa Belloti kuɗi. Ya auri 'yar bariki. Gwaggo ta ce bari na samu lokaci da kaina zan je birni na gani da idona ya auro karuwa ga baki ɗaya ya haukace a kanta wallahi ba zan yarda ba lokaci yana ja yayin da auren tanko ya zo gab saura sati ɗaya sai lokacin ummi ta damu fuzel ya dawo za ta tafi amma tana so ta ga surukarta sai lokacin fuzel suka dawo gidan sarki sun yi wani kyau da haske suna ta hutawa ummi sai wani ji take yi da manal ba dama ta ga manal a kicin sai ta dinga faɗa wai cikin ta kar ya samu matsala haka yan gidan kowa kaunar mana da ke yi sai wanda ba a rasa ba saboda duk yanda ka kai da samun masoya to sai ka samu makiya ba yanda za a ce kowa sai ya so ka saboda haka akwai wanda ba su damu da wata manal ba a gidan sama sama ake yi da su ba yabo ba fallasa musamman 'yan bangaren amarya yau karfe tara manal tana sashin ta ummi ta shigo ta samu manal tana gyara kicin ta gama girki ummi ta ce ba kya jin magana ko manal Me yaron ciki lallabawa ake yi kina gani kamar ba wani abu ba ne? wallahi sai ki samu matsala. Dan Allah ki kyale jika na ya zo duniya lafiya. Ku yara da masu sai hakuri san ba ku san ciwon jikinku ba. Dariya Manal ta yi tana mamakin Ummi yadda ta damu da ita da yaron cikinta ta hana ta sakewa ba za ta yi komai ba. Insha Allah na daina Ummi zan kiyaye. Haka kike cewa kullum kuma ki dinga rage ƙarfin AC kar sanyi ya kama shi. ya zo ba lafiya. Manar tana dariya a ranta ce to ummi yanzu ta gama ta daina takura musu yanzu kuma soyayya ta dawo kan cikinta. Ummi ce ta kalli Manar ta ce to girkin me kike yi kuma? Prince ne ya ce ne mashi girki yanzu ya dawo. Ke kuma sai ki biya masa duk gayan aiki na ko ina yin mazan zamani za ki biyewa. Manar ta ce ummi faɗa zai yi min fa. Ai ban yi sanaki yin girkin nan ba da na shiga uku yau. Ummi ta ce ku maza suke zarewa ido, iyayen yaron nan ya yi yawa, bari ya dawo mutum yana da juna biyu ba za a bar shi ya sake ba. Kuzan na ya shigo yana jin maganganun su ummi. Me suke cewa ya ce ummi zuga mun mata kuma za ki yi ta raina ni? Kuzan na fuskanci ka raina ni. Yanzu ban hana ka sa yarinyar nan aiki ba, kai ummi wani aiki ta yi? Wannan so nake ma ta je ta gyara mun samana. Ummi ta kalle ta da cewa a'a ka barta ta huta. Ni sai na gyara maka saman naka tunda ba ka son yan aiki. Manal tana jin daɗi a ranta, Fuzal dan ya koro mu ya fara kashewa Manal ido ɗaya. Yana mata wani sigina da gira da ido. Ba shiri Ummi ta tafiyar ta, ta san nan nata ba kunya ce da shi ba. To masu sauraro, a nan zan dakata sai ku biyo mu a lokaci na gaba insha Allah. Ni ce ku kamar kullum Mama Halim nake cewa a yi saurare lafiya. Assalamu